إنما الصدقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤمنون يخدعون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن للمؤمنين قل أذن خير لكم يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله أن يروه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاجد الله ورسوله فأن له, فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزام دورا أكن كراتون من سورة لقمان ولساتن da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta goma sha tara wasu yoyin hikima da ɗansa tun daga kan abin da ya shafi wasiyar da ya yi shi akan shirka da Allah ya yi mishi wasiya kan biyayya na iyaye ya yi mishi wasiya kan tsayar da sallah ya yi mishi wasiya a kan ikilasi cikin ayyuka cewa duk abin da mutum ya aikata don neman yardan Allah Allah zai zo da wannan aikin ya mai sakamako a ranar alkiyama kuma duk mummunan aiki da mutum ya aikata Allah zai zo da wannan aikin a ranar alkiyama kuma Allah ya mishi hukunci a kanka, ya yi mishi magana a kan yadda ya kamata ya dinga tafiya a cikin mutane ya yi mishi magana a kan yadda ya kamata ya dinga magana kar ya dinga daga sauki kamar sauki ne to muna roƙon Allah waɗannan karatuka da muke yi Allah ya sa amfani Allah ya dace da mu ko za mu tashi a farkon aya ta ashirin Allah ya mana jagoranci sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الله مدوكتين سركي يتي ألم تروا أن الله سكر لكم ما في السماوات وما في الأرض Allah ya ce ku masu karatu ko masu sauraron karatu Allah ya ce ba ku lura ba annan Allah sakkara da kuma fi samawati wa ma fil ardi Allah ya hore muku dukkan abin da ke cikin sammai da dukkan abin da ke cikin ƙasa. Allah ya gode muku rana, kuna amfanarta ba tare da komai kike ba ma Allah. Allah ya gode muku wata, kuna amfanarta ba tare da komai kike ba ma Allah. Allah na saukar muku da ruwan sama wadda kuke samun rayuwarku da dabbobinku a kanta. Allah ce ba komai kike ba ma Allah akan wannan ba. Allah ya ce, alam tarau annallaha sakkara da kuma fis samawati ma Masu ardi ku masu karatu ko sauraron karatu Allah ya ce ba ku kula ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku ababen da ya halitta a cikin sarmai wa masu ardi da kuma ababen da ya saka a bayan kasa ku dubi yadda rayuwa suke gudana a bayan dukkan waɗannan ababa suna gudana ne bisa horewar da Allah ya musu domin su amfane mu idan ba don horewa ba mutum ba zai iya yanka bujumin saniya horewa ne na to dukkan waɗannan ababa da muke rayuwa da su Allah ya hore su ne horewa shine ya sauƙaƙe mana su yadda za mu gudanar da su akan manufofinmu kuma manufofinmu su aiwata a kansu Allah ya ce ya hore mana abin da ke cikin sammai ya hore mana abin da ke cikin ƙasai wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina akmala wa atamma alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya ku duba na cika na kammala na tabbatar muku da ni'imomi na akan ku Allah ya ce ni'imomin bayyane da ni'imomin boye in ji Allah wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya ce kuma na cika ni'imomi na akan bayi Allah ya ce ni'imomi na bayyane da kuma ni'imomi na boye al-imam al ce, yace ni'imomin da Allah ya ni'imtar da mutane shi wanda yake tunasar da su akan wannan ni'imar shine ni'imar musulunci ni'imar addini da Allah ya zama babu wani abu da Allah ya ma mutum na gata da rufin asiri wallahi kamar shari'a da aka shar'anta mutum wa azbaga alaikum ni'amahu Allah ya cika ni'imominsa akan ku zahiratan wa batina Allah yake wanda kuke iya gani Allah yake wanda ba ka iya gani ka dubi yadda kake rayuwa ka dubi irin zubin da Allah ya maka ka dubi yadda Allah ke saukar da ruwan sama ka kalli yadda Allah ke fitar da abinci wa bayi ka kalli yadda Allah ya halitta wa mutane dabbobi ka dubi yadda Allah ya tsara wa mutane rayuwa yadda yake ba su iska yadda yake ba su rana yadda yake ba su wata da dukkan dangin abin da rasu rayu Allah ya ce to akwai wadda ma ba ku san ina muku su ba ku ji a akwai wadda ma ba ku san su ba ku ji ni'ima ce Allah ya ni'imtar da kai ita Allah ya ce akwai ni'imar da kawai kana amfana ta ne Allah ya ce kai ba za ka iya ma tsinkayo a kanta Allah ya ce duk da waɗannan ni'imomi wa minan nasi akwai waɗansu daga cikin mutane man yujadilu fillahi ay man yujadilu fi dinillahi Allah ya ce akwai waɗanda suke musu game da addinin Allah suke karyata ayoyin Allah suke karyata manzannin Allah suke faɗa da addinin Allah bi gairi ilmin Allah shi kuma ba tare da wani ilimi ba ma'ana ba wani abu suka dogara a kansa na ilimi wanda suke faɗa da addinin Allah ba wala hudan Allah ce ba kuma akan wata shiriya suke ba wadda ta dace wala kitabin munir Allah ce kuma babu wani littafi mai haske da yake haskaka musu yadda za su gudanar da rayuwarsu duk wanda yake bisa ilimi duk wanda yake kan shirya duk wanda yake da wani littafi da yake bi wallahi ba zai faɗa da addinin musulunci jama'a mun fahimta ko krista bai da dalilin da zai faɗa da musulmi bai da dalili ɗaya daga cikin rukunnan ka zama musulmi a musulunci sai ka yadda da dukkan littattafan da suka gabaci alkur'ani da dukkan annabawan da suka gabaci alkur'ani mu ka'idar mu a musulunci la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba bambancewa tsakanin wani manzo daga cikin manzannin Allah wannan manzon Allah ne annabi Musa manzon Allah ne annabi Isa manzon Allah ne annabi Nuhu manzon Allah ne mu dukkan manzannin Allah na daga cikin rukunnan imani a musulunci sai ka yarda da dukkan manzannin Allah sai ka yarda da dukkan littattafai da Allah ya saukar jama'a mun fahimta shine ma'anan wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika Allah ke sune waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar maka kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka to wanda ya yi da wannan zamira ta yi faɗa da shi ba Allah ya ce to amma akwai waɗanda suke faɗa da addinin Allah suke musun addinin Allah suke da'in da akan su yaƙi addinin Allah Allah ke da ilimi ba tare da wani ilimi ba duk wanda yake da ilimi duk wanda ya san kimar ilimi ko ilimin menene ba zai yi faɗa da addinin musulunci jama'a mun fahimta duk wanda ke da ilimi matukar ilimin akwai haske da albarka a cikin cikinsa wallahi ko makanikanci ne mutum ya kware ya iya ya san musulunci akwai mu'jiza eh wallahi Allah ya ce kuma ba su kan shari'a ba wani tsari suke bi wanda yake nusar da su zuwa ga abin da yake alkhairin rayuwa ba Allah ya ce wala kitabi munir babu kuma wani littafi da suke bi wanda shi ke haska musu rayuwarsu jama'a mun fahimta duk wanda zai rayu a ɗayan waɗannan ababa guda uku ba zai rayu a cikin ilimi ba ba zai rayu akan doron wata shari'a ba ba zai rayu akan biyayya ma littafin da Allah ya saukar ba wallahi rayuwarsa ba za ta tafi ne gaba sai Allah ya ce wa idza qila lahum idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abaa أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الله يسئل وأن المتعلم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله إذا أكثر مسكوك بأبن الله يسوكر جماعة منادي وإذا قيل لهم إذا أكثر مسكوك اتبعوا ما أنزل الله كبي أبن الله يسوكر قالوا سكن شيء بل نتبع ما وجدنا عليه A a ana sukan ce a'a mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu ne a kansa Allah ta ya ce a walau ya da uhun ila azab sa'ir yanzu ba su gaba da bin su Allah ya ce ko da shaytan ne ke kiransu zuwa ga wutan sa'ir Allah ya kira su bi jama'a mun fahimta duk wanda ya ajiye abin da Allah ya saukar ya bi wani abu abin da ya bin ko ubansa ne ya shirya fata bin su cewa aka yi ku zo ku bi abin da Allah ya sauka shi kaɗai ne abin babu wani abin bi bayan abin da Allah ya sauka duk abin da ka bi sun kuyan abin da Allah ya sauka wannan abin sai ya wahalar da kai a duniya kuma sai ya ja maka rashin rabo a ranar alkiyama zama mun fahimta Allah ya ce wani da kila idan aka ce musu ittabi'u ma labu. ku zo ku bi abin da Allah ya saukar wannan shine kadai mutum banda shi ba abin komai sai abin da Allah shi abin da Allah ya saukar ya yi ɗaya da abin da wani ya shirya ba su su ba. kazu sukan ce bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana mu za mu bi abin da iyayenmu muka same su akai ne abin da muka same su akai shi za mu bi ba fa kai ba a'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kai shi tabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa ana minal mushrikeen la ilaha illa huwa wa a'ridu 'anil mushrikeen Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabi ma uhiya ilayka min rabbika kabi abinda aka maka wahayi daga ubangijinka jama'a kun fahimta ko shi manzan Allah babu dama ya bar abin da aka mai wahayi wallahi ya ce bari ya aiwatar da tunaninsa abin ba zai yi bare tunaninka ittabi ma uhiya ilayka min rabbi Allah yace kai biyan abin da aka maka wahayi daga ubangijinka la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi wa a'rid anil mushrikin Allah yace ka kauda kai daga abin da mushrikai suke kai Allah ya ce bata ce kuma ba za ta fi kai a farkon suratul arab ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا da al'ummar الله يسعد الأمة من الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خذي أبين da aka saukar muku daga ubangijinku sai Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi awliya'a Allah ya ce kar ku yarda ku bi wani abu koma bayan abin da ubangijinku ya saukar muku a matsayin majibancinku a matsayin abin da zai taimake ku a matsayin abin da zai ba ku mafita Allah ke kar ku bi wannan wala tattabi'u min dunihi ya shafi tunaninka min dunihi ya shafi tunanin babanka min dunihi ya shafi tunanin shehinka min dunihi duk abin da ba Allah ya saukar ba bin wahala ne tsakani Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi awliya wallahi malam bayan wannan abin da Allah ya sauna duk wanda ya ce zai tashi akai wallahi ya rasa wallahi ya shiga jeji sukutun da guda Allah ya saukar da shari'an domin a nuna maka hanyar da zaka bi ai haka annabi ya faɗa a hadisi taraktukum alal albayda laylu haka nahariya la yazibu anha ba'di illa hali annabi ya ce ba wanda zai tashi akan wannan tafarkin sai dai wanda ya halaka ya zama halaka saboda haka abinda ake bi abinda ake bi kama ma kanka faɗa na tanatsu da kanka da kanka ka bi abinda Allah ya saukar in ba abinda Allah ya saukar kace za ka bi ba wallahi wahala rashi wallahi wahala rashi iya hanyar da ake samun sauki wallahi bin abinda Allah ya saukar Allah ya ce wa idza qila lakum idan aka ce musu ittabi'u ma anzalallahu ku bi abinda Allah ya saukar in wa kuna fahimtar abin ne ko bin abinda Allah ya saukar abinda Allah ya shirya maka wallahi tunanin ka bari ke riskar ba duk lokacin da kuma kaga wannan abun bai maka ba wani abu za ka bi daban wallahi wahalar banza za ka sha in kaga ka samu nasara wallahi ka dawo kan abinda Allah ya shirya maka a suratul jasiya Allah ya ce wa annabi ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri Allah ya ce sannan sai gashi mun dora ka a doron shari'a na al'amarin Allah fattabi'ha umurni ne Allah ya ce ka bi ta thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri Allah ya ce sai gashi mun dora ka akan wani doron shari'a na al'amarin addini Allah sai ce fattabi'ha tabita wala tattabi hawa allazina la ya'lamun Allah ce karka bi tsare tsaren jahilai innahum lan yughnu anka min Allah shay'a Allah ce ba za su iya wadatar maka da komai a Allah ba kuɗi ake nema Allah ce tsarin su ba zai wadatar da kai ba lan yughnu anka min Allah shay'a ba abin da za su iya amfanar da kai wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd Allah ce domin sashin su majibanta ne ga sashi sai ce wallahu waliyul muttaqina Allah shi ne masoyin masu tsoron Allah shi yasa na tsara muku naku wallahu waliyul muttaqin Allah shi ne wali madibanci mataimakin masu imani Allah ya ce dalilin da yasa na shar'anta muku sai Allah ya ce ku bi wannan abin da na shar'anta muku jama'a mun fahimta to amma dai ko ba komai waɗannan da muke karantawa su cewa suka yi za su bi na ubansu Allah ya ce bata ne to ina wanda ya bi na uban bature jama'a mun fahimta wannan shari'ar da aka tsara ita ce duk wanda ya bi ta sai ya dace duk wanda ya ki sai ya yi nadama wallahi sai ya yi nadama Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa man yuslim wadahu إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن, ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم Allah ya ce wa الله يتي ومن يسلم وجهه إلى الله Allah ya ce duk wanda ya sallamar da fiskarsa ma'ana wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah wa huwa muhsinun ai wa huwa mu'minun muwahhidun yana mu'mini yana mai tauhidi yana mai bauta ma Allah kamar yana ganin Allah faqad istamsaka bil urwati al Allah ya ce ya rike igiya amintacciya ba a baya ce ga abin da za ba sai ya ce wa man Yuslim wata hagu ilallah, duk wanda ya sallama fuskarsa ma Allah ma'ana ya miƙa wuya ga Allah yayi biyayya ma dokokin Allah inda Allah ya ce ya bi ya bi wannan hanyar wa huwa muhsinun sannan ya kuma sallama wa Allah yana mai bauta ma Allah da Ikilasi da tauhidi Allah ya ce in mutum ya haka baka saka bil urwatil wuthqa wannan mutumin ya yi riko da wata amintacciyar igiyar da ba ta cewa. ina jama'a mutum Allah ya ka rike igiya da ba ta cewa. wa ila lahi aqibatul umur Allah ya ce kuma karshen al'amura duka na komawa ne zuwa ga Allah duk in makanike ya mutu gun Allah ya koma in kafinta ya mutu gun Allah ya koma ragon layyanka gun Allah ta koma kai ma in ka mutu gun Allah ya Allah ya ce duk wanda ya sallama wa Allah duk wanda ya sallama wa Allah shine wa man yuslim hagu ila Allah wanda ya sallamar da fiskarsa zuwa ga Allah ka san fiska ita tafi komai tsada a cikin ɗan adam ko duka za a kawo ta fiska zai yi ƙoƙarin ya tare ko da za a bugi hannu fiska zai kai ya tare to Allah ce wannan sai ya sallamar da fuskarsa ma Allah ma'ana ya sallamar da dukkan kansa ga Allah wa huwa muhsinun bayan ya sallamar din Allah ya ce kuma yana mai bauta ma Allah tsakaninsa da Allah Allah ya ce wannan mutumin faqad istamsaka bil quwwati wusta ya yi riko da amintacciyar igiya wadda ba za ta taba tsince mishi ba wa ila lahi aqibatul umur karshen al'amura duka suna ga Allah wa man kafara Allah ya ce wadda kuma ya kafirce ma Allah fala yahzunka kufurhu Allah ce kar kafircinsa ya bakanta maka rai ana lallabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man kafara wanda ya kafirce ma Allah fala ya azunka kufruhu Allah ya kar kafircinsa ya ya bakanta maka kafircinsa wa kan fiti huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardi Allah shine ya sanya ku kalifofi a bayan kasa faman kafara fa alayhi kufruhu wanda ya kafirce ma Allah Allah ya ce ya kafirce ne makansa wala ya yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makatan wala ya yazidul kafirina kufruhum illa kasara Allah ce kafircin kafirai bai kara musu komai a gun Allah sai tsana gwargwadon laifinka gwargwadon inka da Allah yake wala ya yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makatan kafircin kafirai bai kara musu komai abun ubangijinsu sai tsana da kuma ki. wala yazidul kafirin kufruhum illa kasara Allah ya ce kafircin kafirai bai kara musu komai sai asara da zabewa saboda haka Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man kafara wanda yace ba zai bi Allah ba fala ya hasunka kufruhu kar ka ya bakanta maka rai ya sa maka tafeci ilaina marji'uhum Allah ya makomarsu na gare mu ne wani fa nunabbi'uhum ma Aminu, za mu ba su labari game da abin da suka aikata inna Allah alimu bi zati sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane uhun kalilan. Allah ya za mu ciyar da su dadi a duniya ta aitaccen jin dadi sun dadin duniya duka take take uhun kalilan. Allah ya za mu ciyar da su dadi a duniya ta aitaccen jin dadi thumma nadqaruhum ila azabin qalil Allah ke sannan mu tursasa musu shiga wata azaba mai tsanani a ranar Shi ne ma'anar yau mai yuduna ila nari jahannama da'a yau mai yuduna ila nari jahannama da'a ayyudfa'una ila nari jahannama dab'an Allah ya taka da a dinga fiskan su ana tunkuda su za a kai mutum ne ma'anar kuzuhu فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم الله كامش فأتلوه إلى سواء وكيش جهيم كجيبش thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sannan ku kuza mishi ruwan zafi a tsakiyar kansa Allah sai ya ce mishi duk kaɗan da naka ji innaka antal azizul karim ku ne manya su yalla a rayuwar duniya wanda kai fada da addinin nan to Allah ya ce idan ma baka bi Allah ba wa man kafara wanda ya kafirce ma Allah fala ya hazunka kufruhu Allah ya ce kar kafircinka ya baƙanta maka zuciya ilaina marji'uhum makomar su gare mu take inji Allah fa nunabbi'uhum bima amilu zamu ba su labari game da abin da suke aikatawa innahu alimun bi dhati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane numatti'uhum kalila Allah ya ce in dai duniya ce zamu ciyar da su takaitaccen jin daɗi mana nasarruhum ila azabin garis sannan mu tursa sa musu shiga wata azaba mai kauri mai tsanani inji Allah Allah ya tsare mu kun ga dai ga hanyar da Allah ya bayar na imani wanda ya bi wannan hanyar ga tsirar da zai samu wanda ya ki bin wannan hanyar Allah ya zamu tursa ta mishi shiga cikin to sai Allah ya ce ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل الحمد لله بل أكثر وهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولئن سألتهم الله يقول والله إن ذاك يسوع duk da wancan butulcin da suka yi suka ki bin Allah din Allah yake to inda zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya halicci sammai wa ya halicci kasai Allah ya ce maka Allah ne jama'a kun ji ko kun ga tun daga farko shawaran da Allah ya Ya ce ku kalli sama ku kalli ƙasa ku kalli abin da Allah ya halitta a cikin samai da kasai Allah ya ce duka na hore muku ne ku bayi domin ku amfani ya ba da shawara wa bayi hanya ɗaya da mutum zai bi ya tsira ne ya bi abin da Allah ya saukar sai kuma ya ce duk wanda ya sallama wa Allah kansa ya bi abin da Allah ya saukar Allah ya ce ya riƙe igiyar da ba za ta tsinke wadda kuma ya ƙi ya bi abin da Allah ya saukar Allah ya ce in dai duniya ne za mu ba shi ya taɓa shi ne da kalila sun mana tsarruhun ila azabin galil sannan mu tursa ta mishi shiga cikin wuta sai Allah ya ce to amma duk da wannan kafircewa da suka yi na ƙimbin Allah wala in sa'altum Allah ce wallahi da zaka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wane ne ya halitta samai da kasai la yaqulunna Allah Allah ya ce maka Allah akwai ne sabani akan haka qul alhamdulillah Allah ya ce da manzala to kai ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata tun da dai kunyar da Allah ya yi sama Allah ya yi ƙasa Allah ya yi rayuwarku Allah ya yi abincinku Allah ya ce da ka ce alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya ce mafiya yawan su jahilai ne ba su da ilimi a game da sanin Allah lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi na ga Allah shi kadansa dukkan abin da ke cikin mai da dukkan abin da ke cikin ƙasa jama'a muna fahimta lillahi ma fi samawati wal ardi taqdimu ma haqqu ta'khir Allah ya ce nawa ne ni kadai inji Allah mene Allah ya ce duk abin da ke sama abinda ka sani a sama da abinda baka sani ba a sama Allah yake nawa ne abinda ka sani a ƙasa da abinda baka sani ba a ƙasa Allah yake nawa ne shi komai na Allah ne wai nan ya nuna maka duk abin da kake nema ba sai ka saki Allah ba ka san wani akan neman sa kayan Allah yake so amma sai ya saba ma Allah Allah yake lillahi ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai na ga Allah shi kadai duk abin da ke cikin kasai mallakar Allah da shi kadai babu wanda Allah ya yi tarayya da shi akan shi wa in min shay'in illa indana kaza'inu Allah ce babu wani abu ko menene wa in min shay'in illa indana kaza'inuhu Allah ce babu wani abu ko me wannan abin face taskocinsa a wajen musulmi wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum Allah ce ba mu saukar da shi ne sai gwargwadon maslaha abinda muka ga zai yi albarka gare ku zai zama alkhairi gare ku Allah ce gwargwadon abin da muke sadawa amma taskar komai Allah ce tana wajen mota mota daga ina ake samu Allah ce daga wajen mu simba simba daga ina ake samu Allah ce daga wajen mu sai waye ai wa in min shay'in ai wa ma min shay'in Allah ce babu wani abu ko me ka daga idon ka kalla Allah ce taskar abin abun mu daga ina ake ciro abin daga ina ake dauko abin Allah ce daga wajen mu ake dauko a suratul shura yake lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim lahu maqalidus samawati wal ard Allah ce ki ki na kowace taskar arziki Allah ce a hannun mutum in ba mu baka ba ba za ka buɗu ba shi yasa kana zaune kanin ka sai fara kasuwa wasa wasa sai ga ya gina gida ya sayi mota ya je aikin hajji ya dawo yana ba ka kyautar dubu ashirin saboda ki din abun Allah yake duk abin mana duk abin al'amari ne na Allah duk abin al'amari ne na Allah shi yasa kaga sahabbai ba wanda ya daga hankalin tsayawaye a tsaye duk sahabban annabi babu wanda bai da sana'a amma yanzu aka daga wani aka ce ka sana'a ba ka sani ba saboda yadda ya tsayaye a tsaye saboda yadda ya tsaya addini addinin ya batar da sana'ar addinin ya batar da sana'ar saboda yadda ya shahara da riko da addini da yin addini sai ya zama inda za a tambayi da yawa a cikin ɗalibai a ce abdullahi dan musulmi mai sana'ar da baka sani ba kawai ana cewa abdullahi dan musulmi abinda zai faɗo maka addini in an ce maka sayyidina umar mai kasuwancinsa in an tafi na umar kawai sai ka ji addini a ranka shi yasa mutum da ya san Allah ya san arziki na Allah baya hana shi addini akwai waɗansu mutane da Allah ya su a suratul nur yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال الله يتي ودان سيرين الله يتي ودان ان سيرين mutane ne yace la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah fatauci kasuwanci Allah yace bai saba daukar hankalin su ba daga sha'anin addinin Allah wa bai saba dauke hankalin su daga tsayar sallah ba wa zakati bai taba dauke hankalinsu daga bada zakan dukiyarsu ba me yasa Allah ce ya kafu na yawman da takallabu fihi al-qulub wal absar saboda suna tsoron haduwa da wata ini wadda zukata da idan duna sukan jujjuya sukan yi zuru-zuru a wannan ranar shine ranar alkiyama duk su imamu Ahmad bin Muhammad da ke bi imamu Ali sunnati wal jama'a duk ɗan kasuwa ne amma kasuwancin bai hana su addini yanzu ne mutum za ka ga addini ba zai yi ba sai ya yi ritaya eh to kana da aminci ne akwai aminci ne mana wannan rayuwa akwai aminci ba mana ba mana Allah ya samu dace Allah yace lillahi ma fi samawati wal ardi naga Allah shi kadai duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai inna Allah huwal ganiyul hamid lalle Allah shine mawadaci abin yabo duk wata wadata wadata ta Allah duk wani yabo yabo ya kai ta ga Allah babu wani abin yabo da yake ɗaukan yabo irin na Allah subhanahu wa ta'ala saboda cancantar Allah da kaɗaitakar Allah da kyautata ma bawa iyakar kyautata Allah ya samu dace sai Allah ya ce ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم الله يجزي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام Allah ya ce inda duk itatuwan suke duniya Allah ya ce za a mai da su alkalumma kowace bishiya a tsare ta a feke alkalumma a jikinta in alƙalumma sun kai dubu ɗari a feki Allah ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun Allah ya ce inda duk itatuwan da ke bayan ƙasa za a feke su su zama alƙalumma wal baharu ya mudduhu dukkan tekun duniya ya zama tawadar waɗannan alƙalumman min ba'dihi sab'atu abhurin bayan tekun duniya a zo a sake ajiye tekuna guda bakwai irin tekun duniya ma na fidar kalimatullah Allah ce ba su isa su karar da kalmomin Allah ba su isa su karar da kalmomin Allah me Allah ya halitta a rubuta ni'imomin Allah a rubuta buwayar Allah a rubuta Kaɗaitakar Allah a rubuta Allah ya ce wallahi tekun bai isa ya kare kalmomin shine ma'anar al-azizu a Qur'ani ya zo al-malik ya zo al-malik ya zo al-malik eh, idan ka ce wannan mota ta ce shi kuma Allah ce kai kuma ina wani shi kenan komi ya dawo na Allah ne mamarka tana ɗana ne to ita kuma kayan Allah ne in kuna da sarki to shi kuma Allah shi ne sarkin sarkin ku Allah ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aklam inda duk abin da ke bayan kasa na itatuwa za a mai da su alƙalumma a ce a yi rubutu wal baharu ya mutu tekun duniya a je bakin tekun Lagos na Libya su je bakin tekun su na misira su je bakin tekunsu na ko'ina a duniya a dinga sa alƙalamin a cikin tekun ana dondala ana rubuta kalmomin Allah ma fi da min saba'atu sab'atu abhurin bayan wannan tekun ya kare Allah ya ce a kawo teku bakwai ma fi da kalimatullah Allah ce ba za su ƙara da kalmomin Allah ba za su ƙara da kalmomin Allah سورة suratul kafi kullum كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الله ce في كل شيء في الدنيا زي ما zai نرجو شيء كلمه من الله la nafida al-bahr qabla an da kalimatu rabbi sai kun dai kare kafin a gama rubutu kalmomin Allah walau ji ina bi mislihi madadan Allah ya ce ko da an kawo dauki da waɗansu tekunan wannan na karewa a zo a sauke wani teku wannan na karewa a sauke wani teku Allah ya ce wala duk tekunan sai sun kare sai ba ka dace cewa a'uzu bi kalimatin lahi tamani to ai ka gama neman tsayi ka gama neman tsayi ka gama neman tsayi Allah ya sa gaji Allah ya ce in duk itatuwan da suke bayan kaza za a feke su zan alƙalumma tekun da ke bayan ƙasa ya zamta wada da za a rubuce kalmomin Allah bayan sa a sake kawo waɗansu tekuna guda bakwai Allah ya ce ba za su iya ƙarar da kalmomin Allah ba inda Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah azizun hakim lalle Allah magwayi ne Allah mai hikima ne jama'a muna fahimta ko Allah ya samu dace sai Allah ya ce ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع ma kalbukum wala ba'asukum illa ka nafsin wahidatin Allah ya ce da halittarku da tayar da ku bayan kun mutu Allah ya ce ba wani abu bane ba ce kamar halittar rai ɗaya inda ma kalkukum halittar ku bata kasance ba wala ba asukum tayar da ku a ranar alkiyama bai kasance ba illa ka nafsin wahidatin ai illa ka kalki nafsin wahidatin Allah ya ce kamar halittar rai ɗaya ce kawai jama'a mun fahimta yanzu kowace fanka tana da soket ɗinta da ake kunna ta kowane kwai shi ma akwai wayarsa da inda ake kunna shi amma duka masallacin kuma ga wajen kunna shi anan in an kashe wannan ina duka za su mutu ko ba a kashe na kwan ba in an kashe na nan duka zai mutu Allah ya to haka duk kashe zai <laughs> in an ce ku mutu kawai Allah ka duk mutu a nan yanzu gidanka ba akwai wajen kashe wuta da kunna ba e gidana akwai gidan wannan akwai gidan wannan akwai to daga nefa akwai kuma na kashe na unguwanku duka haka ne ko Allah ya ce da halittar ku da rayar Allah ce kamar guda ɗaya ne kamar halittar ɗaya ne kamar kashe ɗaya ne kamar tayar da ɗaya ne amin innama qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah inna innama kauluna li shay'in iyakar abinda muke ce ma ko menene idza ku, in muna so yayi yadda muke so an da lahu Allah ce sai shi kun zama malamai suka ce idan Allah ya ce ma abu kun kafin jamman da take kan kafin din ta daura nunun din abin ya gama to haka ake bai wani kere kere za da wani jona jibir a haɗa ka ba شاكر رأي كذا ما كوي يصير كذا ما إنت كتاش كوي زي كتاش إنت كتاش كوي زي كتاش الله تما خلقكم ولا بعثكم إلا كرس واحدة إن الله سميع بصير للي الله بيجيني الله بيجيني بس الله يجيني ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله, وأن الله هو العلي الكبير Allah ya ce, Alantara an Allah yuli tun lailafin nahari wa yuli tun nahara fil layin, Allah ya kai mai karatu ko sauraron karatu, baka kula ba, baka ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake shigar da dare cikin ini ya shigar da ini a cikin dare ba tsalle da tsarin rayuwar ta yadda dare ke shigowa ba kamar yadda ake kunna wuta ba ne muna cikin ini haka daren zai saɗaɗo ya shiga cikin ini sai ya mamaye ini. kuma ana cikin dare haka ini zai shigo ya saɗaɗo ya shiga cikin ini ya shiga cikin daren kuma har ya mamaye daren ini ta bayyana wani lokaci wannan awowinsa sai su yi rinjaye akan wannan wani lokaci ini awowinsa sai su yi rinjaye akan dare Allah ce baka yadda nake juya abubuwan bane alam tara anna Allah yulijul layla fil nahari ay yudkhilul layla fil nahari shi ke shigar da dare a cikin ini wa yulijul nahara fil layli ya shigar da ini a cikin dare wa zakkara shamsa wal qamar Allah ce kuma Allah shi ya hore muku rana shi ya hore muku wata kullum kowane ɗaya daga cikin su ya dari ila ajalin musamman yana gudana ne zuwa ga wani lokaci kayyadadde lokaci kayyadadde shine lokacin da za a yi tashin alkiyama daga lokacin da aka busa wani tashin alkiyama rana ya daina aiki wata ya daina aiki shine kullun yadari ila ajalin musamman mun yi dogon bayani wannan a farkon tafsirin mu na ila shamsu kuyat annabi ya ce ash-shamsu wal qamaru yukawwarani yawmal qiyamah kullun yadari ila ajalin musamman kowane ɗaya daga ciki yana gudana ne zuwa ga wani ajali kayyadadde wa anna Allah bima ta'maluna kabir kuma Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa zalika bi anna Allah huwa al-haq hakan na faruwa ne saboda Allah shine al-haq Allah shine al-haq Allah akbar al-haq kishiya ne na al-batil duk abin da aka ce ga al-haq to wani abu da ba shi ba sunan shi al-batil zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil duk abin da suke kira koma bayan Allah Allah ce al-batil suke kira shirme da shiriri da suke kira wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah yace Allah shine madaukaki mai girma babu wanda ya kai matsayin Allah subhanahu wata'ala ma'ana Allah shine madaukaki iyakar dauka duk abin da ka gani min duni ne to ba zai yi ba zai kai ga Allah jama'a mun fahimta wanda ke rike wani abu kuma bayan Allah Allah ce walladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in walladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa illa kabasit kasayyi ila al-ma'i liyabluغ huwa ma huwa bi balighi وما دعاء الكافرين والذين يدعون من دون الله والذين يدعون من دونه الله ya ji waɗanda suke kiran wani abu kuma bayan Allah la yastajibuna lahum min shay'in Allah ya ce abinda suke kiran zai biya musu bukata illa ka ba su ka fahimci ilal ma Allah ce in kuma kuna so ku gane zai biya mishi bukata ko ba zai biya mishi bukata ba Allah ce ga misali illa ka ba su Allah ce kamar wanda ya hannunsa yana kiran ruwa fahimta ka je bakin rijiya ka tsaya ka ce shi fito fito fito fito illa ka ba su ka fahimi ilal ma'i liyar kula ba liyar ga fahu wai don ruwan ya zo ya shiga bakinsa Allah ta saki cewa ma huwa bi baligi ruwan ba zai shiga ba zai shiga to wanda kaga yari rike wani kuma bayan Allah Allah ba ta lokacin ne wa ma huwa bi baligi Allah ya ce wallahi zai zai malam ta in je ka saki Allah kari da wahala in je ka saki Allah wallahi kari da wahala in ka saki Allah duk abin da ka rike ka rike wahala dabarar ka za ta fi shekari har ka ba mana kai in ba da kiki ba kana jin gwamna ya ce a fa dinga yin addu'a ah, wa za a rukan hanyar addu'a in da zai warware matsalar ya warware mana eh tun da gwamna ka diga wadda yake ishara kai ba ka koma can kawai ka koma can kawai ko ba da suke ta ba sarki ya ce ayi addu'a gwamna ya ce ayi addu'a shugaban kasa ya ce ayi addu'a kwamishinan yan sanda ya ce ayi addu'a abin ba sai addu'a kai ai tun maka flashi tun da kwamishinan yan sanda ya ce sai addu'a shi kenan sai addu'a ko ba sai addu'a ba yanzu kasan nan abin da kawai take rayuwa sai roƙon Allah wallahi ba wani wanda ko shi waye yake da aminci a kasar babu shi ko waye a kasar ba wanda yake da aminci ko akwai shi wallahi babu shi ko waye ko waye ba wanda yake da aminci wallahi ba wanda yake da aminci kawai wanda Allah ya tsare shi ne tsare muna roƙon Allah ya kawo mana aminci a cikin ƙasar Allah ya kawo mana aminci Allah ya aminta da mu. Allah ya samu dace Allah ya ce zalika bi anna Allah huwal haqq hakan kuwa na faruwa ne saboda Allah shine al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil duk abin da suke kira kuma bayan Allah al-batil ne Allah ya shirme ne Allah ya shirme ta ne wa anna Allah huwal aliyyul kabir lalle Allah shine madaukaki mai girma wanda babu wadda zai iya biyan bukatan bayi idan ba Allah ya samu dace to sai mu kwana sai sati mai zuwa insha Allah sai mu zo Allah ya taimake mu samu dace idan Allah ya kai mu ranar Alhamis akwai wata muhazara da zamu yi a masallacin Bilal ko Bilal ne Bilal ibn Rabah gashi nan section din gidan Isa yi gudu na da kun to za su kara muku bayani su da kan lafi ko Thank you.

bayani akan abin da ya shafi riko da Allah wallahi jama'a su ji wallahi babu wani abu a musulunci wanda yake da tsada da kima a musulunci kamar ka fahimci karatun riko da Allah babu wani karatu a musulunci da ya fi kowane karatu tsada wadda za ka yantu daga lokacin da ka fahimce shi wallahi kamar ka fahimci riko da Allah idan ka ga mutum idan ka ga mutum baya cikin hayyacinsa akwai abin da ya gagara fahimta jama'a wannan shine ma'anar la'ila ilaha illallah da ikon Allah zamu dubi rana a duk shawararsa mu zo mu yi bayani akan la a illallah iya abinda kalmar take kasan musulunci yana magana ne akan al'ilahu ba magana ne akan Allah ba kes na musulunci ana magana ne akan ilah ba magana ake akan Allah ba in ba gani idan ka zo za ka shiga musulunci ba maganan Allah za a maka ba sai magana ai ka yadda babu wani ilah sai Allah ba za a ce babu Allah sai Allah ba haka da ga maka ba za a ce ka yadda babu wani ilahu sai Allah bari mu ƙara komin cibiya mun fahimta ko magana ne a akan ilahu ilahu idan aka ce al-ilahu al-ilahu shine wanda yake da mallakar cutarwa da amfanarwa duk abinda yake da ta'asiri kan ya amfanar Koya ya cutar shi ake ce mai ilahu to idan ka zo za ka shiga musulunci sai a ce ka ce la ilaha babu wani ilahu ma'ana ba babu abin da ke da ta'asiri akan amfanarwa ko cutarwa ko cancantar bauta sai a ce maka illallahu sai Allah nan da ka sani Kirista ma ya san Allah sai dai ce wani dan Allah amma ya san akwai Allah abin da yake rikan sai dai ce ɗani kun gane magana amma dai ai ya san Allah mushrikai da suke da gunki ai sun san Allah ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to shi Allah kowa ya san Allah matsalar shirka ake yi wa Allah a haɗa shi da wani amma shi Allah an san shi a yanzu karanta yace illa na ta tambaye su waye halitta sama da ƙasa za su ce maka Allah ne yanzu ka samu kirista ka ce waye yake ce maka jizo very good zai ce maka waye to sai a ce mishi to fa yanzu in kana so ka shiga musulunci babu ilahu sai Allah tunda Allah kan dama ya san Allah ya san akwai Allah ba da ka ce mishi waye bauchi sai baka gaba. da ita ce jaririn ka waye shi sai jigon ba right ya san Allah ne yayin shi kuma shi ku din ke dan Allah ne wani ya billahi ke dan Allah ne to ayya ya akwai Allah ko to wannan Allah sai a ce maka babu wani ilahu sai Allah shi ya sa sami da ya yi saniyarsa ga mutanen annabi Musa sai Allah ya kira su ke zawo fa akrata lahum ijlan fa akrata lahum ijlan dakhala lahu qawam فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه هذا إلهكم وإله موسى فنسيه. مجانا مجانا؟ to ce kaza ce shago ne guru ne laya ne duk abin da ka karike, ka jina da ta'asiri wajen amfani ko cutarwa to ya zama ilahu shi yasa idan an zo sai a kore a ce babu wani ilahu sai Allah ma'ana ba wanda yake da wannan tasirin sai Allah saboda wani shagonsa shine ilahun wani mai gidansa shine ilahunsa kama kun gane mala'iku Allah ya ce musu wa man yaqul minhum ni ilahu min dunihi كذلك نجريه جهنم كذلك shi ma yace wata rana muna sabbin musulmai muna sabbin musulunta sai muka zo wucewa cikin wata magarya da mushrikai suke rataye makamansu a ciki itikadin su shine wannan bishiyar idan mutum yana da takwabinsa ko yana da addansa ko yana da gatarinsa ko yana da kwari da bakansa idan ya zo ya makala a jikin bishiyar idan ta yi awa ɗaya awa biyu ko ta yi kwana ɗaya ko biyu a cikin bishiyar to idan ya zo ya cire takwabin to ya ɗauko sa'a kenan tukuran da faɗa ya haɗa shi da abokin gaba in je da wannan takwabin ne aƙidarsa zai yi nasara ne yanzu kun ga wannan bishiyar ai kaman wajen ɗaukan sa'a ne ko tana ba da nasara yace da muka zo wucewa sai muka ce ya rasulullah idi allana zata alwabin kama lahum zatu alwabin mu ma sanya mana wani waje da za mu dinga ɗauko sa'a kamar yadda waɗannan musulkan suke ɗaukar sa'a annabi sai yace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar qultum والذي نفسي بيده النبي يتي كوما كن فدا نارنتي ده وجه رينا انوسا كما قالت بنو اسرائيل لموسى irin abin da banu Isra'ila suka ce ma annabi Musa in Allah na ilahan kama lahu aliha قالوا يا موسى اجعل لنا ما لهم suna tafiya da annabi Musa بنو إسرائيل سنة تجاه النبي موسى عليه wanda suka yi imani ne sai suka riga mu mushrikai a gefe da kuma kansu suna ta bautan gunki sai suka ce Musa to mu ma ka sama mana dan wani ku ka san duk inda kaga gunki shi gunki su masu bautan gunki ba wai Allah bane a a ta gunshi suke bi shi ta wajen Allah li yuqarribuna ila zulfan mun riƙe su ne don su dinga isar da mu zuwa ga Allah amma ba wai shi wannan gunkin shi ne Allah ba sai suka ce to mu ma Musa dan sa mana wani abu mana kamar yadda waɗannan mushrikan suke da gunki mu ma sa mana wani ilahan da za mu riƙe annan sai ya ce wa sahabbansa qultum wallazi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'ila li Musa Allah na ilahan kama lahum aliha kaga su banu isra'ila gunki suka gani suka ce a sa musu jama'a kun gane su kuma sabon annabi magariya ce suka ce a sa musu annabi ya ce kun faɗi kal da kal domin abin da suke nema a gungunkin ko shi kuka nema a magariya za ku manta saboda haka idan aka ce Allah shi yasa idan ka zo bara a ce ka yarda babu Allah sai Allah ma'a za a ce ka yarda babu wani da yake da ta'asiri akan cutarwa ko amfanarwa ko yake da mallakar bauta sai Allah in ka ce na yarda to a ranar kuma ka sake bautar jiwa me shehi ya sake bautar shehi mai guru ya ajiye gurun ka kirin mai lalata kuma ya ajiye na ce wanda yake da wani malamin shi ma ya ajiye malam ya yanzu ya tafi kalmar shahada jama'a mun fahimta wannan ne saboda haka malam riko da Allah riko da Allah ai larabawa da aka su aka ce musu su ce la ilaha illallah su da yake larabawa ne sun san la ilaha illallah me suke nufi aiki su kai mu ne anan mutum zai ce la ilaha illallah kuma da kurunsa e eh, boka ma ka san wai boka ma liman boka ma liman ba ai yanzu boka ne kuma shine liman yanzu yana bugun kasa yana duba to saboda shi bai san me la ilaha illallah ba domin sharadin la ilaha illallah sai ka bar bugun kasa kuma bugun kasa na warware la ilaha illallah domin musulunci yadda aka yi kofar shiga akwai kofar fita Ɗan musulmi musulmi ne, musulmi musulmi ne, amma dai ana shiga kuma ana fita. Saboda haka akwai wanda zai shiga kuma ya fita, duk wani boka ya shiga ya fita. Jama'a mun fahimta? Saboda haka tsayuwa ake a tattake matsalar la ilaha illallah. Sai ko shi yasa su suka ce al'alar آلهة إلها واحدا to kaga laraba da ke su sun san ilahu sai suka ce adda alal alihata ilahan wahida a zo a ce kawai wadda za mu dinga neman sa'a da alkhairi da albarka da tabarruki guda ɗaya suka ce ba mu yadda ba to inda yanzu ne sai ya yarda kuma ya je yana neman tabarrukin a cikin haka ne ko ba ka ba yanzu ina ga maka da wani ruwa zai kan burkuro a ran da gani wallahi an gwan sai kun rasa hanyar daga sokoto za a zo daga mai maiduguri za a zo daga ina ne za a zo daga ina ne za to wanda ke sa wannan albarkan shine Allah kuma duk abin da bai ayyana na da wannan albarkar ba kai ba kana raga ne da sabar haka ne ko yanzu malami malami duk yadda ka kai shi kai kake ganin shi ne kake ganin shi wali ne duk yadda kake ganin shi ustaz ne kai yanzu ya kai ka san don Allah yake akwai malamai ɗan ko kowa to shi malamin din ya za a yi ta iya gano shi wali ne tana ka faɗa babu shani ne na Allah kawai kyauta da zato amma ka zakke wani ka tsarkake wani wallahi ba wanda ya san abin da ke rarrakin ba Allah ba wanda ya san abin da ke ransa in ba Allah ba in Allah ya ce wa mai dan aljanna ne su dan aljanna ya zama wali idan aka ce wa da dan wuta ne ya zama dan wuta ya zama shaki idan ba a ce komai a ka ba kana nan dan ba na laka wala alaik in mun ganka a ce gantaka mu ce mutumin banza ne in mun ganka mutumin kirki mu shaide kan kirki amma mu ce kai wali ne babu wallahi sai in annabi ne ya nuna ka annabi shi ya nuna abubakar shi ya nuna umar shi ya nuna usmanu shi ya nuna aliyu shi ya nuna sahabbansa to kai shi yin kawai nuna shi ya nuna shi ko kuka nuna shi da kanku da kanku Thank you.

behind them.